رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الانشراح والسلام العلماء عليها wato hadisan rabuwa hadisan da aka ce an raba su kaza nan da maganar malamai a kanta an karɓo daga abi huraira Allah ya tsara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Yahudawa sun kasu kashi ɗaya. a wurin da ne wasu ko kuma sun kasu kashi saba'in da biyu su ma nasara sun kasu misalin wannan saba'in da biyu su kuma al'ummata wato ummatul ijaba musulmi sun kasu ko kuma za su kasu kashi saba'in da uku an gane ku kenan kasuwan musulmi ma zai dangara ma kasuwan yahudawan na'am wa hannu rauni wayar ruwaito wannan hadisin na bushirar ko da sai hasil a hadisul istirar na suna da tirmidhi wato an karɓo daga gare shi ne abu wurairar dai Allah ya ƙara masa yadda kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya su kuma nasara wato kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku an gane ku to shi ma wannan ruwaya na biyu kenan wannan ruwaya na biyu sunan al-Bukhari wa sunan Tirmidhi ga rakaman hadisin nan wanda al-hadisin ingantacce ne shi an gane ku na na uku hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan yawwa akwai ruwaya na Muawiya hadisin Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu manzan allah sallallahu alaihi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزل الله صلى الله عليه ku saurara lallai suke gabaninku daga cikin ahalin kitab sun kasu zuwa ga addinai saba'in da biyu lallai wannan addini na musulunci da sannu zai kasu za a samu mutane su shi saba'in da uku saba'in da biyu suna cikin wuta ɗaya kuma na cikin aljanna wannan guda ɗaya ita ce jama'a wato ahalus sunna war jama'a su kaɗai ne kawai yan aljanna na hudu an karɓo daga abi amir abdullahi bin luhai ƙala ya ce hajjajna ma'a mu'awuyar bin su sufyan mun yi aikin hajji tare da mu'awuyar dan abin sufyan radiyallahu an falon ma na makka lokacin da muka zo makka lokacin da ya sallaci sallan zahar sai ce lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Lallai ma'abuta tafi su biyu din nan yahuda da Nasara sun kasu a cikin addininsu a kan kashi saba'in da biyu kowanne daga cikinsu. Lallai wannan al'umma ɗin za ta kasu kashi saba'in da uku. An gani? Shi ma wannan shi ma Abu Dauda ya ruwaito shi a cikin sunan wa Hassanawar Albani bin Sahiha. albani ya hasa da wannan ruwaya a cikin sahiha na'am ya hani al-ahwar abin da yake nufi kasuwa saba'in da kaza yana nufin son rai na'am kullu halarin nari da wani kowanne daga ciki yana cikin wuta kowanne daga ciki sai ne guda ɗaya su ne jama'a Wa da a lallai wa inna hu mai sai ya kuri da a kuwa mu lalle wasu mutane za su fito cikin al'ummata da ta tajara a hawa, wanda san rai shi ke fuskan su a gane ko san rai bin sun san rai shi ke fuskan wayannan mutane din alkar da sahibi kamar yadda kare ke fuskan ma'abucinsa irkul wani jijiya baya raguwa wala man ko wata gaba face ya shiga duk kowane jijiya ko kuma kowace gaba a cikin a cikin wannan bawan Allah sai san rai ya shiga ciki wallahi ya ma'ashir al-arab yace na rantsa da Allah ya kuta ran larabawa wallahi idan ba ku tsayu da abin da annabinku ya zo da shi ba sallallahu alaihi wa sallam la ku minan nar ahara Allah ya kuma to wani ku daga cikin mutane su suka fi cancanta kan tsayi da shi in har ya zama to ku larabawa kun ki tsayawa ku yi musulunci kun ki tsayawa ku yi sunna to wasu ku suka fi dacewa su karkace an gane wannan ko yawwa mu duba cikin musulun na imamu ahmad na'am al-kharij an anas bin malik sannan na biyar akwai hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna bani isra'ila tarqat ala dar wa firqa lalle bani isra'il sun kasu kashi 71 inna ummati tarqu ala 72 lalle al'ummata za ta kasu kashi 72

nasara suka kashi saba'in da biyu. sannan al'umma ta za su kashi uku? wato dukkan su gaba ɗaya suna cikin da 72 sai dai guda ɗaya kawai na'am eh eh na na bakwai na'am annan salam ya ce wato waɗanda suke gabaninmu a cikin wani lafazi banu isra'il ya ce banu isra'il sun kushi yahudawa da nasara sun kasu a kan kungiya saba'in da biyu guda uku daga cikin sun tsira sauran kuma sun hallaka الثاني حديث أبي أمامة الباهلي نعم رمي تشوف wannan ana kokari ya kawo muku hanyoyin da hadisin ya fito domin nan gaba kana zaune zaka ji wani ya ce ma hadisin bai nan gaba. an fahimta kuma maganar da yake gaya mara inganta ba wato akwai manufa ne akan wannan magana yana so ya cimma wani buri na tabbatar da sa ne shi yana ganin ya kore wannan hadisin to a tunaninsa zai samu daman gina ka'idar da yake so ya gina na bid'a kuma yanzu za masu faɗin wannan magana za galiban yan ikwanin musulmi ne yan harfiyun wanda suke burin su tara jama'a ya zama to duk wanda ya kalma shahada an tattaro shi karkashin inuwan ikwanin musulmi saboda haka za su nuna kowace ƙungiya akwai shirya a cikinta akwai shirya a cikin sufanci akwai abubuwan da za a fa'idanci da su wanda sufaye suna da shi sauran ƙungiya ba su da shi yan ƙwararriyun akwai abin da za a fa'idanci da shi suna da shi sauran ƙungiya ba su da shi yan ainihin da abin nan yan shi'a kuma suna da wasu abubuwa za a fa'idanci da su sauran ƙungiya ba su da shi yan salafiya suna da abin da za a fa'idantu da shi wani kungiya ba su da shi a gane ko sai su dinga su ce wane ne zai wadatu da kokarin da malaman suna suke yi wajen inganta hadisi da za'afawa kaga ganin wajen ai sun ba da gudunmuwa mai tsoka shike da sun gaba da ahlus sunna na biyu sufaye waye zai wadatu da zikirin da sufaye suke suna ambatan Allah waye zai amfani da su da yadda yan ƙur'ani ke rubuta da suna kokarin su kira mutane a yi rubuta da shi ai wannan rikon abu ne wanda ya kamata a ƙarfafa a kan shi wane ne zai wadace da abin da kowace kungiya sai sun bata wani falala sai ce gaskiya baya tare da kungiya guda ɗaya da akwai wani wanda ya wannan lakca din. gaskiya baya cikin kungiya guda ɗaya duk nan gaba ɗaya akwai masu ƙoƙarin masu ce to ai salafiyyar ma kanta wato kamar sauran ƙungiyoyi ne da suka fi gudun nan saboda haka dukkan gaba ɗaya kowanne akwai abin da yake da shi mai kyau akwai mara kyau ko bai zo na yi to amma an ka tattaro kungiyar gaba ɗaya suka ka amfana da abin da kungiyar ke ciki amma ba za su samu wannan nasara ba sai sun dace wajen karyata hadisan da suka zo suka nuna mana za a kasu kuma an kasu duka gaba ɗaya ana cikin wuta guda ɗaya ce kawai take cikin shari'a halin sunna wal jama'a to hadisin nan yana kayan musu da hankali ko da ba sa san shi a gane ko to shi yasa malamai suka fito suka gane takobi suka fito da duk hanyar da hadisi a hadisin ya fito ta hanyar za kuma malamai su ce wannan hadisin mutawatir ne a ga da hadisin ya zo mutawatir kuma ai ya fi karfin kaza to shi ne hikiman kawo wannan hanyoyin don wani zai gaba ana ta karar ba karar ba ne an kawo da abin da ba ko inda hanya ya zo ta hanya kaza ya zo amma a ina ka samo labarin nan sai ka ambaci adilai guda goma da wanda ya ambaci adili guda ɗaya da wanda ya ambaci goma yaya to hanyar nan ya fito ta hanyar abubuwa yana ya faɗa Abu bin Malik ya faɗa Abu Sa'id al-Khudri wa ana wani wa ana wani kai an batan sahabban da kuwaito kuma hadisin ya zo da isnadi sahihi ina wannan gano wannan abin da to da shi ma aya ko hadisan da su nuna cewa duk wanda ya rayu bayan zai ga sabani da yawa fa alaikum bi sunnati to shi ma wannan hadisin na Ibn bin Sariya radiyallahu anhu sai da wani ya kare tashi din ma shi ma dai kamar wannan ne shekarabi ya yi wa gazali wanda ya fi ƙin ya fi shiranci akan wannan matsala ne to da gazali ya yi ƙoƙarin za'afa wannan hadisin don cimma wani buri na shi ma na tabbatar da ikwanancin shi an fahimci wannan Allah ta'ala shi da bikin na Thank you. عليه ka san akwai wani abu ina so ku fahimci wani abu game da shi'a su shi'a sun gina addinin su akan taqiyya ba da kira taqiyya ita kuma shari'a ana kawo mutum ne akan zane ka Abinda su abubuwan su da yawa koye yake saka kafin ka kafin mutum ya fito ma tsarar da aƙidar shi gani ka gano nan wani shi aƙidar su ka karanta ne a littafan su kana zuwa sai su wallahi ba ka su mana ba su wallahi an kara musu ne kuma kana wannan ba su kullum suna cikin wallahi kala ƙarya ake mana ya za a yi mace ƙur'ani bai cika ba ai duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne amma kuma a karatun haka yake kuma su an yadda musu aƙidar su babban aƙidar su tafiya to da wannan tafiyar ya sanya ba sa fito da abubuwan da kamar yadda 'yan ahmadiyya suke yi yan amadiya suka zo ƙararra da cewa manzanci bai cika ba ko ba ka jin kunya wannan shi da abin da suke yaɗawa ko ina amma shi dan shi a mu'amalar ka da shi ya daga ko kai waye kafin kafin ya gaya ma inda inda ya doka ka gani su irin wannan ƙungiyoyin abin da suka bayyana shi ake amsa abin da suka boye sai dai kai wa mutane ka an karar da mutane su hankali da su kasance ne da ya ba a cewa an fitar da su sai sun bayyana da ra'ayin duk wanda ya bayyana aka kama shi sai a yi jirai hukunci yan ƙur'ani zalla kai tsaye wannan shine aqidar ba ka koyi ba kowa haka kai tsaye sai a yanke ba ɗan ƙur'ani zalla hukuncin kafirci dan shi a bai shiga ba eh duka duka duk wanda suke cikin nan zahiri musulmi ne su wanda suke cikin nan amma zaka ji da ƙarin bayani insha Allah ka ji abin da malamai suka faɗa kan abu eh na'am annabi da da da uku ai ba wani ga ɗin da lissafi da ya kamata kai wancan an rayu wani kuma musulmi ne kan ba haɗa su kwata ba ba ga dalilin za ka ci wai kaza ba wayancan yahudawa ne wayannan kuma masu kalma shahada su za ka tsaya nan wajen ba ga lissafin dalilin saba'in da wani abu kawo musulmi za su tsoro yadda zai zama wani kenan bai da wani tasiri kirgawan ba ko kai mai yi mai kafirai kafirai suka da masu wani ba ma an dai kai ba abin da ya faru da ga wasu mutane an samu yahudawa ga da zarar suka suka sa kowane a lokacin shi a lokacin shi a mu yanzu musulmi ga yadda rabu to nan zaka tsaya ka san addinin ka kuka kashi kaza sai kai hankali kaka faɗa shi kina kawai karatu suka tsaya ka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة أخرى مهمة وتفائلة مهمة ولا يعني هذا الإنسان إذا التعلم wannan baya nufin wai mutum idan neman ilimi ya kubuce mai cikin ƙuruciya eh, wai ya ɗaya tsammani duk dai ya ɗaya tsammani wannan baya nufin haka ya zo ya bar neman ilimi kwata-kwata a ce to ai na riga na tuba ai neman ilimi na yara ne a'a ka sani ya kai dan uwa rayuwa gaba ɗaya ta zamani ne na neman ilimi tun daga haihuwanka kana majanyin goyo har zuwa ga ainihin mutuwanka domin ilimi bauta ne akwai da ake daina bautan Allah to ilimin ibada ne kullum ana buƙatar ka fa'idantu da wani abu wallahu jalla wa ala yaqulu kan tanzili Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin saukaccen littafinsa ka bauta ma ubangijin ka har mutuwa ya zo maka Allah ya faɗa cikin wata aya daban wayannan da suka yi ƙoƙari saboda mu da sannu za mu shirya da su zuwa ga hanyoyinmu eh lalle Allah wa inna Allah la ma'ahum wa inna Allah ma'ahum wa inna Allah la ma'ahum a gane lalle Allah yana tare da su me za yake tare da su li jin muslimin Allah yana tare da su don kasancewarsu sun kai mataki na musulmi duk mutumin da yake ƙoƙari wajen neman gaskiya yana ƙoƙari wajen neman ci gaban addininsa to wannan musul ne shi imanin shi ya kai kololuwa ke an gane ya kai matakin yana bauta ma Allah kamar yana ganin Allah an gane ku duk da baya ganin sa amma zai kaddara kamar gashi yana ganin Allah to duk abin da Allah ya buƙaci ya kiyaye yana kiyayewa an gane Allah ya samu a cikin su eh فالعلم ليس له امر محدد بدينه shi ilimi ba shi da ainihin zamani wato kayyadadde ga samun sa ba kai da mutum zamani ba قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله يرد رحمه يبقى أسكن سجيدي مكمل قولي عمر wato yana takibi yana yin wani ɗan ƙarin bayani akan maganar Umar. Ku nemi ilimin fiƙihu kafin a shugabantar da ku. Kai ko da ma bayan an mai da ku shugabanni ne ko da bayan an shugabantar da kai to ka lalle ka nemi ilimi. ai ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi kibar hakika sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun koyi ilimi a cikin tsufan shekarunsu a gani kaga sahabbai suna da shekara wani shekara hamsin wani shekara kaza amma wannan bai hana shi ya zauna a majalisin ilimi ya fa'idantu ba alhaji ibn hajar ya ce وإنما القول القريب بقوله wato kawai bukari ya yi takibin shi da cewarsa haka nan bayan an shugabantar da ku shi ma bayan an shugabantar da ku ku nemi don ya yi bayanin cewa wancan hadisin ba mafhumi ba kada wani ya dauka cewa an ce ku nemi ilimi kafin a shugabantar da ku ya to da zara an shugabantar da ku neman ilimi ya kari ba mafhumi ga hadisin a gani amma a yi yawan ayyukan ma'anarin ku gyara kuma an kusurin wanda ne an za yi fama hmm. a gali an ya fama ne kashi yadda an ya fama ahadun min zalika an da ziyarar da mani alfun min tafakkur domin kada mutum ya yi fahimta a murde cewa shugabanci yana hana neman ilimin bidiyo ko neman ilimin addini ne wato umar yana nufin cewa lallai ita suka kasance sababi na hannu domin shugaba girman kai yakan hana shi da kuma jin nauyi yin kunya ya zauna a mazauni na ɗalibai da wuya kaga gwamna ya zo ya zauna inda ake karatun nan da wuya kaga ciyaman ya zauna manya-manya masu shugabanci yana da wuya su zauna su ya zo su harkar an gano wani ko da ko bai iya ba zai ji nauyin ya zauna a cikin a wajen an fahimci wannan yanzu to jin kafin ya zamanto an ba shi wannan mukami kafin ya zamanto an ba shi wannan mukami to lalle ya kamata ya nemi ilimi dan da zarar ya samu wannan mukami da ƙyar shedan da wuya ne shedan zai bar shi akwai mutane da yawa suna son neman ilimi amma lokaci ya riga ya wuce a tunaninsu sai da zauna can nesa ko kuma sai a rika kawo musu kansa kuma galiban kawo kansa zai amfana da mutum bai sa mu iya zama da sai dai kawai galiban mutum ya waye akwai sirri na zama a gaban malami shi kanshi zama a gaban malami yana bayani kana kallon shi akwai sirri ya fi karatu da kake a rediyo da su na saboda haka malami yake cewa min aibil kaza la yarjo ila majalisihi allazi ya ta'allamu min daga cikin aibi na alƙalanci lallai alƙali an cire shi daga mukamin shi la yarju ila majalisi sai ka har komawa sa allazi kana ya ta'allamu minhu wanda ya kasance da yana neman ilimi a wajen da alƙali ne to ainihin da akwai inda yake neman ilimi to in an cire shi da wuya ya ƙara dawowa inda yake neman ilimi ya cigaba da neman ilimi ya ce yana daga cikin aibi na alƙalanci yana sa wa mutum girman kai ko da bayan cire shi ne ma. imamu na ashafi ya ce ba ta ko ilmin kafiyi idan saurayi ya malace an gane saurayi ya malace ya zama to ya samu shugabanci an sa shi gaban ya zama akar makalla ya zama limamin juma'a ko ya zama alƙali ko abin nan to ilimi mai yawa zai kubuce mai daga nan wajen da wuya ya kara dawowa ya karyo kansa ya ce zai nemi ilimi ku gane wannan ko aka kala abu su zaunu da abin da ke hana ma zuwa gari girman kai a wasu karatu wanda zo karatu sun daga shekaru kamar tura wani zai haƙura da kai yana na unguwar yana so ya zo karatu yana jira kai kan tsufa sannan yanzu to shi baya karatu wajen yara amma ba babu da yake zuwa yana na yana jira daga ya ga furfura ya zo masu alhamdulillah ya zo masu yi na fatan gani kaga irin wannan imamu na malik ya fara fatawa yana shekara zawa a yau shekara a yau shekara ina ga daga shi da shekara ishirin ba sha biyar su sai shekara sha biyar din da yake musamman manya ke taruwa tare da su kawai mutanen afirka mutane ne masu san don wata sa ƙasar girma da mutane haka amma kaga imam bani shekara sha biyar aka sa duniya ke sauraren shi to da kaga da ta ce to shi ma ba za ba za ma ba shi mutawa ba sai yanzu ba to za ka gani yanzu wannan magana ku rubuta shi idan shekarun bai kare yanzu za a ga dattawan su zo sun zo da wajen da suna unguwan da suna garin suna nan ba sa karatu zama suke a cikin kuma shayi suna kaza to da shekarun ya kai tunda alhamdulillah kai baka dan kada su shigo cikin su sai zo su zauna wannan shiri ka ka'idar mutane wallahi abin da ya saba ma zuwa kasan yaro akwai karatu amma dai yaro ne ka san karatu a wajen yaro gara kwana da yunwa sai kai da yake magana ka fi shi hankali ka fi sanin abin da kake yi na ba ta gane wannan wai da ya karatu wajen yaro gara ya kwana da yunwa yasa ku duba da kyau ga in kana karatu Wasu yau zuwa sauraron karatu irin ka ne wanda kaɗan tsara su kaɗan da shekaru ko wanda suke daidai da kai yan kaɗan ne za ga wanda suka tsara ka suna iya zagewa su karatu kuma kuma kawo da girman kai girman kai Allah shi ke eh alki ya na malik na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir yi. ووصفوا لبعض الأجناس على كألم الأشخاص جبرا وهم عم ووضعوا لبعض الأجناس على ما لم يكن سيما sashen jinsi wasu wasu jinsi na halittu malamai sun sanya musu alam wa wada'u alam libad abnas sun sanya alam ga wasu sashen jinsi na halittu ka alamin sun sa musu alam irin alam na mutane da lafazin wa huwa am alhali lafazin am ne shi a gane ba lafazin mutum ɗaya bane na'am min zalika ummu aryatin ummu aryatin lil aqrab wa hakala su'alatu li sa'alati daga cikin wani akwai ummu ummu iryat sun sa ma ainihin kunama suna ummu iryat ko ba kunama ɗaya duk wani kunama wanda sunan shi kaga ya zama alami na jinsi ba kunama ɗaya duk kunama وهكذا سؤال هكذا سؤال لسأل ga dila duk dila gaba daya sunan shi su'ala wa misluhu marratin lil mabarra kazaka fajari alamun lil fajr misalin shi barratun ga mai lil mabarra ko ga wato barra ga ainihin ga alkhairi alkhairi gaba ɗaya sunan shi barra ka za ka abin da fajari fajari alamun lil fajirati shi fajari alami ne na fajiri fajirati fajirai duk fajirai sunan su fajari al'adar alamun ne. an ƙwaranko alamun shafi wa alamun jinsi akwai alami na mutum daya, ko kuma alami na jinsi fa'al bashir lahu hukman alami na na mutum yana da hukunci guda biyu akwai ma'anawi wa huwa an yurani wani da Shi ne a yi nufin wani mutum da ya ainihin sa da shi kaman zai da ahmad akwai kuma alami na lafazi mutaakhira Shi ne ingancin zuwan hal yayi jinkiri gare shi wato za a iya sanya hal yayi jinkiri gare shi misali ja ali zaid zahiqan zaid ya zo mun ya riga wani yimi zahiqan daga asa hal a gaban zaid wa mar'u min as-sarf ma sababin da kuma hana shi sarfu tare da wani sababi daban wanda ba alabiya ba haza ahmad wa man kulli alif wal lam alif da kuma hani na shigan da lamun a gare shi kada mu ce ja'al kada mu ce ja al'amuru kada ka bi alif da ja al'amuru wa alamun jinsi akwai alami na jinsi ga alamin shafi na hukumi shi ma kamar alami ne na na mutum daya wani hukuncin sa eh fa da qulu hana usama ga usama ne ya fuskanto yamna'u min as-sarf wato alami na zaki ke da duk zaki sunan shi usama a gane ku sai sai ka hana shi mai sauki baya karbuwa wata ki bil hali ba'da ko za ka iya zuwa da hal bayan sa wala tudqi wala tudqi alayhi al-azm da dam kuma kada ka shiga mai da alifun da lamun kada ka ce hazal usama an gane ku wa kuma alamun jins bil ma'ana ka hukumu shakira hukuncin alamun jins a cikin ma'ana kamar hukuncin na kira ne shi alamun jins yana da ma'anar na kira ta bangaren cewa shi bai keɓanci mutum da ya ainihin zama kowane zaki ya dace gare shi sunan usama kowane kunama ya dace a gare shi sunan ummu iriyar wa kullu sa'alarin yanzu kwa alaiki su'ala kowane jila ya dace a gare shi sunan su'ala wa alabul jin ya kone shaba shi alabul jin yana kasancewa ga mutum ɗaya kuma kamar yadda ya gabata yana kasancewa ga ma'ana kamar matsala abin da yake ma'ana kamar yadda ya kawo misali da sa mabarra alkhairi kenan shi ma alkhairi ana sa mai alam shine mabarra ne barra وفجار وفجري الأدب المفرد الذي بك إذا رواه البخاري في الأدب المفرد البخاري يروي أشتك لدى بك إذا نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمود بن عن جابر بن عبد الله na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya mutu yana da uku daga cikin 'ya'ya sai ya nemi lada wato ya nemi lada a wajen Allah saboda su wato ya shiga aljanna sai muka ce ya rasu rasulullah haka nan da mutumin da 'ya'ya biyu suka rasu mana ya har da biyu ma sai na ce wa Jabir wallahi ina gani da zan ce har mutumin da ɗan shi guda ɗaya ya rasu da ƙara da annabi ya ce hamu ni ina zato wallahi da zan ce ɗaya da cewa maza Allah ya ce har da guda ɗayan kun gane ko wallahi da ya ce haka ina ga ina jin haka to a wajen shin idan mutum ya mutu da ɗan ɗaya kawai wato ɗan ɗaya shi guda ɗaya ya rasu shin shi ma zai zama to kariyar shiga wuta wannan fahimta ce yana gani ne shi ma ko ba wa ya tabbatar bai ba a tambayi annabi wannan ba amma shi a ganin da da an tambayi annabi da ya ce eh za mu iya cewa kila abin gaibi ne shi ba kamar yadda ya ce a zunnu to ma haka muna zaton mutumin da ya binne ɗaya shi ma insha Allah a yi علي إيه سميت طلب muawiya معاوية ناجي طلب بن معاوية شنو كاكم معاوية كاكم yace yace na ji a bazura daga abi huraira cewa lalle wata mata lalle wata mata ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da wani karamin yaro da ya rasu da ka roƙa masa Allah ka roƙi Allah ya rayu kenan domin yanzu na binne yara uku mutuwa suke ta yi ya ce kin yi wani kariya kin yi garkuwa da wani garkuwa mai girma na wutar jahannama tunda kin sami yara uku duk sun mutu an gane to magana addu'a din bai mata addu'an ba na ya tsaya mata حدثنا علي قال حدثنا سحيل بن ابي صالح بن عدي عن عبد هريرة رضي الله تعالى عنه جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتما تعتلون من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله إنا لا نقدر عليك lalle mu ba mu da iko wajen zuwa majalisin ka karatu wa inna yawman na'ati kafi eh mu ma mu mata ne ba ma iya zuwa majalisin ka duk majalisun ka maza ne kai mana alƙawarin wata rana da zamu dinga zuwa kuma muna karatu muna fa'idantuwa fa qal mawa'idu sai to alƙawarin alƙawari na da ku na muku alƙawarin gidan wani ku dinga zuwa gidan wani mu haɗu in karantar da ku ya amuna dalika alwa'd fa ja eh. ja amuna dalika alwa'd sai ya zo musu ga wannan alƙawarin wa kana fi ma haddatha ya kasance daga cikin abin da ya ba su labari babu wata mata daga cikin ku wanda ƴaƴa uku ke mutuwa gare ta sai ta nemi ladan a wajen Allah face ta shiga aljanna sai wata mata ce har guda biyu ma yace har biyu kana suhayl bi usji da eh, bil hadith wa yahfaz قال سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ شيء سهيل يا كذا شيء أنا أنا سوا حديث كما أنا حكى شيء ولم يكن أحد يقدر أن يكتب إلا wato da wuya wani yake iya zuwa wajen shi rubuta hadisi sai an samu wasu irin sharuɗa wanda ba za ka iya karewa ba na'am haddathana harami harami ibn habs wa musa ibn isma'il qala haddathana abdul wahid qala قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثني ام سليم قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اذا ام سليم na kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya umma sulaim wato musulmai ne mutu da umma da su aulad yace yake umma sulaim babu wasu musulmi guda biyu wanda yara uku ke mutuwa a gare su face Allah ya shigar da su aljanna da falalar rahaman da yake musu saboda tausayin da Allah ke musu sun kaddamar da yara guda uku yace har da biyu yace har da biyu حدثنا علي قال حدثنا مؤتمر قال قرات عن الزبير عن ابي هريره عن ابي عن ابي هريره an annal hasan haddathahu biwasi eh ya bashi labari a garin da ake kira can wasila anna sa'ad bin muawiya bin muawiya ya bashi labari annahu ya gamu da abuzar mutawashihan ya rataya ya rataya sarka ya gamu ya rataya sarka قال فيجي ما لك من الولد يا أبا ذر ويارو نو كake da shi ya kai Abu Dhar قال ألا أحدثك yace shin baka zo baka labari sai ce قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi wanda uku daga cikin yara ke mutuwa gare shi wanda ba su kai matsayin daukar zunubi ba face Allah ya shigar da shi aljanna saboda falalan rahaman shi a gare su babu wani mutum da zai da zai yarda musulmi Allah zai sanya masa ga kowace gaba da gare shi zai sanya masa fansansa daga wuta ga kowace gaba kowace gaba za a fanshe shi daga wuta da shi a yi tattala a da wuri a yi tattala da na عبد العزيز بن عن wanda uku suka mutu gare shi wanda ba su kai matsayin daukar zunubi ba Allah zai shigar da shi da su da falalar tausayin da yake musu Allah zai shigar da shi jana. Eh. to wannan ya halatta na mutu ya zuwa Allah ya bashi iko kaddaman da wannan akwai zafi rashin lafiya mutum baya addu'a gare shi wato mutuwa mutum bai so Allah ya kashe mai yara a a gari sai idan mutuwan ya zo na ana nufin mutuwan ya zo kai haƙuri za ka samu kankarewar zunubi amma ba za ka zo ka ce ya Allah ina so kaddamar da yara uku domin su samu kaza a gane ku نعم wani درس العشر بسم الله الرحمن الرحيم درس دين الأمر من الثلاثي المجرد مطلقا أمرني دك الثلاثي مجرد تجيب أمثلة مثالي الماضي wato mazi eh, wanka alhajar almazi waka alhajar kaga waka a mai mudarin waka yau kau yau kau sai a cire wannan wawan din na wawan na ya kau zai zama ya kau to in za a yi fiye in za a yi fiye al'amur sai a sa lam a sa mai harfin jazam kowane iri to malaman sarfu sun fi zaɓen lam to lam ya ka lam ya ka to sai a cire lamɗin a cire harfin muzari ɗin. me zai rage ba to shine fi'il amr ba wannan jawaz mai kyauta yi alƙawari wa'ada yau idu yau idu sai a cire wannan wawun din da fa'ul fi zai zama ya idu yau idu zai koma ya idu in za a yi fiye amr sai a sa lam lam ya idi lam ya idi sai a cire lam din a cire ya harfin mudari sai ba mai eh shine fi'il amr yaro yayi duka zaraba mudari shi ya zaribu in za a fi'il amr lam ya zarib lam ya zarib sai a cire harfin mudari a cire lam a cire harfin mudari me zai ba mu ba zai karantu ba to sai a aro wani hamza ana kiran shi hamzatul wasal idrib idrib na'am hafiza ya haddace lam ya hafaz ya hafaz lam ya hafaz aka sai a cire lam a cire harfin mudari da zai rage ba zai karatu za a ce ihfaz za a sami hamzatul wasal wanda wasalin shi kasra ne a bakinka amma a rubuce ba a rubuta kasra din a rubuce ba a rubuta kada mu ga rubuta shi anan an rubuta shi ne don mu yan furawa ne muna karatu ne ko ya ce amma ka'ida kawai hamza ake rubuta kawai haka ba wanda sai a bakin ka zaka sa mai kasra ifas idris ijlis ko to shine hasuna ya hasunu hasuna ya kyautata ya hasunu yana kyautatawa kaga sai a ce lam ya hasun to sai a cire a cire harfin a cire lam da harfin Muzari. sai ba mu ne ba zai karanta ba ko to sai a aro hamza a wannan lokacin hamza zai zama dumma zai sa zai samu ba saboda ya zo kan ma'aunin ya kulu. idan an idan ya zo kan ma'aunin kulu, sai aka cire harfa muzari sai zama sukun ba zai karanci ba to za a aro Hamza hamzatul wasal mai don ma sharufa lam yashruf sai ce me ushruf hasuna lam Ko husun faruta lam yafrut ufrut kun gari? wannan shi ne ƙa'ida na hamzatul wasal in ya zo kan ya zo a tsirin da yake da ma'aunin ya kulu shi don mani amma in ba ya kulu bane ba kasara ne duka wanda ya zo ya falu da wanda ya zo ya filu duk kasara za a samu shi ne na an yi karatu ko sai na biyu بسم الله الرحمن الرحيم المصدر الميمي مصدر ونيك ميميم جلس يجلس مجلسا جلس يجلس wato ya zauna yana zama majalisa a wajen zaman shi majalis bil ismul makan ne wajen zama an gane ku in ana so ya zama mazdar sai a ce majalis zama ya zauna gayan zama eh, majalisar anan an zaɓe mata majalisar ya zama zarumi zama kawai sai da yake da julusan jalasa julusan jalasa majalisar zaraba ya ziribu maziribu wato ya buge shi a wurin dukan shi izo makan wurin duka har za maziribu wanda shi ne wurin duka ya yi duka kayan duka magaraba nan a yi zarban duka ya gudu yana guduwa masirrahu wajen guduwar shi yana guduwa ai firaran kayan guduwa yaro ya nemi ilimi muta'allaman wato gayan neman ilimi muta'allaman neman ilimin wani mutamtaha mutamtaha ya bude budewan shi bude shi jazanu eh wato ya ne bude budewa kenan kakarar da ba rago ya ja da baya ko kakarar ja da bayan shi eh, wato ja da bayan shi ba an gane wanda mazari masha Allah التوحيد Allah shi ke nufi mu. Ba da kallon Islam, ta ba? Magana? Eh. a ban ce ba kokar ta ba da addu'a ba mutum zai ci addu'a Allah ya raya mai da yara mana na kawai ce anan wajen manzo Allah bai mata addu'a ba da ba wani ce ba kofa ba ta nemi a mata addu'a sai annabi ba ta wani shawara wannan ƴaƴan da suka rasu ta yi hakuri a kansu za su zama to kariya a gare ta daga wuta wannan bai hana wai a yi mata addu'a Allah ya rayar da su ba hmm? shire na'am Thank you. eh inda mutu ya mutu yana kagiri yana shirka ba ko yara biliyan suka mutu ba su amfane shi ba abinda zai amfane shi ne aƙidan shi yawwa Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت